Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kan labarai. Ibrahim shugaban Amurka Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatinsa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a kasar. wani kamfanin kasar italiya ya ce nan da karshen watan nan za a yi gwajin wani maganin rigakafin cutar coronavirus sannan za ku ji cewa shugaban kasar kamaru ya sanar da wani shirin rage cunkoson gidajen yari a wani mataki na kare yaduwar cutar coronavirus a kasar toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman game da zarge-zargen goyon bayan kasar china da shugaba trump ya yi ma muryar amurka Idan mun kada Sokoto za a ji yadda jama'a suka firgita saboda zaton wasu masu dauke da cutar coronavirus sun shigo musu jiha. Yanzu wanda muka tantance wanda aka bibi su aka auna mutum goma sha takwas kuma dukkansu ba su da wannan cutar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatinsa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a kasar. Shugaban na Amurka tare da kwamitin da ya kafa na yaƙi da cutar coronavirus sun fara fitar da tsare-tsaren da za a bi wajen maido da al'amuran yau da kullum a kasar inda suke fatan ganin ma'aikata sun koma bakin aiki. ya kara da cewa akalla jihohi 29 sun nuna sha'awarsu ta ganin an dawo da harkokin yau da kullum nan ba da jimawa ba sai dai ya kara da cewa ya rage wa gwamnonin jihohin da na shugabannin kananan hukumomi su yanke shawarar maido da harkokin yau da kullum a yankunan su wannan sanarwa ta trump na zuwa ne sawa'i bayan da mai mukamin magajin garin birnin washington mariel bowser ta kara tsawaita dokar hana zirga-zirga hannun da ranar 15 ga watan mayu inda ta ce matakin zai ci gaba da wakana har sai an ga adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya yi ƙasa cikin mako biyu adadin masu kamuwa da cutar ta covid-19 na ci gaba da karuwa a amurkan inda yawansu ya kai 667 zuwa ranar alhamis kana kusan mutum 35,000 sun mutu a cewar hukumar lafiya ta duniya who kamfanin srl da ke bincike kan magunguna a ƙasar italiya ya ce yana fatan nan da ƙarshen watan nan zai samar da rigakafin cutar coronavirus kamfanin ya sanar da hakan ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar mace-mace a sassan duniya sanadiyar cutar ta covid-19 ake kuma ta rage-ragen samar da makaranta ana sa ran maganin wanda ake kira chadox 1 zai kammalu nan ba da jimawa ba inda ake kuma fatan za a yi gwajin shi cikin makonni masu zuwa tushen maganin an samo shi ne daga jami'ar oxford na yana institute da ke birtaniya inda daga baya aka miƙa wa kamfanin na srl wanda reshe ne na gamayyar kamfanonin irbm wanda zai samar da samfur guda dubu a cewar daraktan kamfanin mataya laguiro sun samar da samfurin maganin wanda za a aikawa cibiyar bincike ta yanayi institute domin a gwada su akan biladama sannan a kuma tabbatar da ingancinsu shugaban ƙasar kamaru ya sanar da wani shirin sakin dubban fursunoni domin a rage cunkoson gidajen yari a kuma kare yaɗuwar cutar coronavirus sai dai mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa a ƙasarsa a yankin da ingila ta rena da kuma waɗanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari sanadiyar su da laifin cin hanci da rashawa ba za su ci gajiyar wannan shiri ba sannan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lura cewa shirin sakin fursunonin bai haɗa hadda abokanan hamayyar shugaba paul biya ba da kuma 'yan jarida da ke sukan lamirin gwamnatinsa tun dai a ranar laraba gidan rediyon gwamnatin ƙasar ta kamaru yake ta yankuwar wani umarni da shugaba bai sanya wa hannu wanda ke cewa za a rage cunkoson gidajen yari 78 a kasar karkashin wannan umarni duk fursunan da aka yanke mai hukuncin kisa zai koma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 25 wadanda kuma a baya aka rage musu zuwa shekara 25 za a sake rage musu shekara biyar daga ciki. Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara daga nan Amurka, inda shugaba Donald Trump ya zargi 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka da jan kafa wajen tantance wasu manyan jami'ai da dama. ciki har da mutumin da yake so ya zama sabon shugaban hukumar da ke tafi da gidan rediyo muryar amurka wadda ya zarga da yada rahotanni masu illa ga amurka da kuma goyon bayan makiya amurka ciki har da kasar china musamman ma game da batun cutar coronavirus shugaban amurka ya yi barazanar rusa majalisar dokokin tarayyar amurka don ya samu damar amfani da ikon da ya ce kundin tsarin mulkin amurka ya bashi wajen naɗe-naɗe idan majalisa ba ta zama To sai dai hukumar gidan rediyon muryar Amurka ɗin ta mai da martani inda ta ce ita fa takan bugi jaki ta bugi taiki ne a dukkanin rahotanninta kuma har ƙasar China ma bata barta ba. Ga rahoton da Steve Haman ya haɗa mana wanda Sarfilu Hashin Gumel zai karanta. Babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa amfani da wannan ikon takamaimai kamar yadda yake a ruwaya ta biyu sashe na uku na kundin tsarin mulkin ƙasa ya rusa majalisa Mai yin bidiyon bayanan wurare da tarihin nan mai suna Michael Park, wanda Trump ya gabatar da sunansa don zama shugaban hukumar da ke tafi da muryar Amurka. Na ɗaya daga cikin mutanen da ke jiran majalisar dattawa ta tantance su don cike wasu muhimman mukamai goma sha biyar. Trump ya yi misali da Park wanda ya ambaci sunansa kai tsaye. Trump ya ce batun tantance Park ya shashance na tsawon shekaru biyu a kwamitin majalisa. wanda hakan ya hana mu gudanar da muryar amurka wanda wuri ne mai muhimmanci ya kara da cewa idan ka ci abin da ke fitowa daga muryar amurka abin ba kyau abin da suke faɗi na da muni ga ƙasarmu kuma michael park zai je wurin ne ya yi mashahurin aiki ga ƙasarmu to amma ya yi ta jira na tsawon shekaru biyu a martanin da ta mayar da yammacin laraba hukumar muryar amurka ta kare kanta daga zargin na trump muryar amurka ta shafa shekaru sama da saba'in da biyar tana aikin da ta sa a gaba na yada labarai daga amurka zuwa kasashen waje da kuma yada rahotannin gaskiya masu tushe zuwa sassan duniya waɗanda ba su da wasu hanyoyin samun irin waɗannan labaran kamar yadda muka daɗe muna cewa mu abin da muke yadawa shine abin da ya zo daidai da gyara na ɗaya na kundin tsarin mulkin amurka wato first amendment a cewar daraktan muryar amurka amanda bennett a wata rubutacciyar takardar bayani ta ci gaba da cewa ina mai amanna da wannan manufar kuma idan aka dubi yadda masu mu ke ta ɗunguma zuwa wurinmu neman bayanai sahihai game da wannan matsala ta cutar coronavirus lallai duniya ta yi amanna da manufofinmu aiki ne wurzanjan aiki ne mai muhimmanci watakila ma fiye da yadda ya taɓa kasancewa. A wasu sakonnin imel da ta aika wa ma'aikatan muryar Amurka, Bennett ta ƙara da cewa muna da aiki wurjanjan a gabanmu. Mawuyacin aiki ne kuma muhimmi. Kar hankalin mu ya kau daga aikin da ke gabanmu. An naɗa Bennett ne a wannan matsayin tun a gwamnatin da ta gabata ta shugaba Barack Obama kuma ta kasance kan matsayin na tsawon shekaru hudu wanda wa'adi ne mai tsawo ga wannan mukami na daraktan muryar Amurka. Da ɗaɗɗe 'yan jaridar wadda kuma ta ci lambar yabo ta Pulitzer ita ce darakta ta 29 ta hukumar cikin tsawon shekaru 75. Fadar White House ta kaddamar da wata caccaka kan muryar Amurka a makon jiya, wadda jaridar New York Times ta kira wani mashiririncin kamakami A bangaren rahotanni kan cana da ake takaddama a kai, daraktan kafar sada zumunta na gwamnatin Trump Dan Scavino ya ce ana amfani da harajin da Amurka ke biya wajen yada farfaganda China. a kafan labarai ta muryar Amurka da gwamnatin Amurka ke ɗaukar nauyinta. Ya ba da misali da wani faifan bidiyo da aka saka a shafin Twitter mallakin kamfanin dillancin labarai na AP. Bidiyon na nuna wata 'yan liyafa ta murnar ranar buɗe Wuhan a makon jiya. inda shine birnin da cutar covid-19 ta fara bulla. 'yan sa'o'i daga bisani fadar white house a wata kafar yanar gizonta mai suna 1600 daily ta zargi murya amurka da yaɗa wasu bayanai masu ɗauke da wasu alƙaluma daga gwamnatin kwamnisanci ta China don kwatanta adadin waɗanda cutar corona virus ta kashe a ƙasashen biyu. A gaskiya, murya Amurka ta yi amfani da alƙaluman jami'ar Johns Hopkins masu tushe da ke nuna adadin waɗanda suka kamu da cutar corona coronavirus da waɗanda ta kashe a faɗin duniya. akasari murya amurka na kare abokan gaban amurka ne ba 'yan ƙasar ba a cewar abin da fadar white house ta buga Bennett ta mayar da martani ga sukar da aka yi a makon jiya da cewa muryar Amurka na ɗaukan labaran Cana a harsunan Ingilishi da kuma Cananci. Amma lokaci guda kuma tana bayar da rahotannin gaskiya ne. Ta ƙara da cewa muryar Amurka a ta bakinta ta sha ƙaryata rahotanni marasa tushe da ke fitowa daga gwamnatin China da kuma kafafen labaran China. Idan har aka tabbatar da naɗin Park zai maye gurbin Grand Tuna wanda ke matsayin babban shugaban hukumar gidan rediyon murya amurka na wucin gadi bayan da jallansin ya yi murabus wanda shi ma obama ne ya naɗa shi to a gaida abban iro ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a birnin washington dc ga mahmud lalo da ci gaban labaran duniya. wani tsohon sojin birtaniya mai shekara 99 da ya fafata a yakin duniya na biyu wanda ya saka kokombaran neman fan dubu daya don a taimakawa ma'aikatan lafiya da ke yaka cutar coronavirus a birtaniya ya waye gari da tara dala miliyan goma sha shida kuma har yanzu jama'a na ci gaba da ba da gudunmawarsu captain tom moore ya sha alwashin zagaya farfajiyar gidansa har sau ɗari kafin ya cika shekara ɗari yayin da yake hakan yana mai fatan tara fan dubu daya domin ya ba hukumar da ke kula da ayyukan lafiya ta birtaniya wato nhs amma zuwa ranar alhamis da ya kammala tattakin sai dai tara fan miliyan sha uku kwatankwacin dalar amurka miliyan sha shida kuma har ila yau jama'a na ci gaba da tururuwar bada gudunmawarsu kaftin mo wanda zai cika shekara ɗari a ranar talatin ga watan nan na afrilu ya kuduri aniyar tara kudaden ne domin ya kai wa asibitin a matsayin nuna godiyarsa yayin da yake jinyar cutar daji da karaya da ya samu a wani barin jikinsa duk da rashin tabbas da farashin hannayen jari ke fuskanta sanadiyar cutar coronavirus an rufe kasuwannin a ranar alhamis inda farashin su suka dan farfado lamarin da ya sa aka rufe dan gibin asarar da aka tafka a baya sannan hakan ya kara wa masu saka hannayen jarin kwarin gwiwa a nan amurka alkalman manyan kamfanoni sun tashi yayin da aka rufe kasuwar a ranar alhamis kasuwar dow jones ta tashi da maki 33 ko kashi 0.14 abin da ya sa ta doshi kusan maki 23,537 S&P kuwa ta tashi da kusan maki 16 ko kashi 0.55 inda ta tashi da kusan maki 2,799 kasuwar nasdaq ta tashi da maki 139 ko kashi 1.66 inda hakan ya bata damar dosar kusan maki 8,532 haka zalik kasuwannin a nahiyar turai masu farkwado a ranar ta alhamis inda kasuwar ftse a london ta tashi da maki 0.55 haka ma kasuwar dax a frankfurt na kasar jamus ta tashi da maki 0.21 sai dai kasuwar cac 40 a birnin paris da ke faransa ta faɗi warwas gaida mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc batun coronavirus kiya covid-19 inda za a ji cewa sanadiyar rashin fahimtar wani labari 'yan jihar sokoto da dama sun aza cewa wasu masu dauke da cutar corona sun shigo musu jiha lamid abokar gare ka Bisa ga wani rahoto da jaridar Daily Trust ta ruwaito ya bayyana cewar kwamitin kula da cutar coronavirus wato COVID-19 ya karbi wani koke akan wasu jama'a da suka dawo daga jihohi daban-daban na Najeriya inda yanzu haka yake bibiyar mutane akalla 170 jama'a jihar Sokoto dai sun shiga cikin shakku akan wannan lamarin. Suna Alhaji Abubakar ne ne ba ga abin da ya bayyana cewa yau Sokoto ana hasashen mutane 170 ana zargin suna ɗauke da wannan haka to idan abin ka mata haka akwai kalubale kuma akwai banzo lalle suna da wahala a ce an da mutum ɗari da saba'in an rasa wanda ya kamu da wannan cutar. sunana nasiru aliyu sarkin fulanin sakkwato ta kudu mun shiga cikin wani daddar da fargaba domin har yanzu kamar mutanen mu ma ba su yarda da akwai wannan cuta din ba ina da tabbacin yadda nika ganin kullum ina ganin motoci suna ɗauko mutane daga lagos daga abia daga kaduna daga kano duk suna shigowa sokoto shugaban shugaban kwamitin covid-19 a jihar sokoto kuma kwamishinan lafiya na jihar alhaji muhammadu al'innami wanda tun a farko shine ya bayyana wannan adadin na mutane 170 da ake bibiya domin ci gaba da bincikensu ya ce mutum 170 kiraye-kirayen da an kai ne cewa su ce wannan yana da aji a duba ba wai mutane ne ba gaba ɗaya wanda aka ganin sun shigo so waɗannan rahotanni ne da an ka bayar don kamar misali mutane su bugo su ce ga wani yada daga lagos sai mu je mu duba daban-daban na kusan mutum da sauran zuwa yanzu kenan mutane nan kuka tantance waɗanda ba su dauki da wannan cutar bisa rahoton da kuka samu a sokoto yanzu wanda muka tantance wanda aka ɗibi jinin su aka auna mutum goma sha takwas kuma dukkan su ba su da wannan cutar duk da yake dai gwamnatin jihar ta sokoto ta ɗauki matakai na kange iyakokin gabata amma duk da haka ana samun rahotanni na shigowar mutane daga kasar jamhuriyar Nijar a nan Sokoto kamar dai yadda wata ganau ta shaidawa muryar Amurka. Sunana Nafisa Adamu Gurori. Kaga shi wannan symptoms na COVID-19 yana da alaka da asma. So ni in akwai abin da nika mai tsoro to asibitin kwari. Saboda yanzu abin da ake ciki mutanen Nijar suna shigowa kasa. To nan nika kira da gwamnati ta dauki matakan. Saboda yanzu ba bododi da an karfe da kafa da raƙumma suke isowa. To ko meye mahukunta ke yi na ganin sun tunkari wannan matsalar? motar Umar Magori shine shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Sokoto. To gaskiya a kowane hali ba za ku ce za a samu bata gari ba. hakika gwamna ya intercepting wasu wata bus doki da mutane za su bar sakkwato jambo da wajajen turai lamido abubakar muryar amurka daga sakkwato najeriya. a gaida lamido To kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a BOA boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kam ga shirinmu na gaba. Da ɗangari ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri ne na ƙawance tsakanin gidan rediyon Niyya FM da sashen Hausa na murya Amurka inda shirin a yau ya kai ziyara a garin Masalata. Garin Masalata yana cikin gundumar birnin Kwanni yana kilomita hudu yamma ga hedikwatar gundumar birnin Kwanni a Gus Kusum maso yammacin jamhuriyar Nijar garin yana tsakiyar jamhuriyar Nijar kan iyaka da Najeriya. Inda muka tattauna da hakimin wannan garin Ibrahim Isuhu wanda an kai sani da suna Dagel. Suna ne na duk wanda ya kama jagorancin wannan gari na masalata inda muka tattauna da shi dalla-dalla. Ku saurari mai garin masalata ku shi irin yanda garin yake ciki da abin da garin yake takama da kuma irin bukatocin garin nasu suna na ibro mahaifi na isu ma wani lakani da aka yi ma duk wanda adda a rike da mukamin wannan gari wani lakani na ya ake kira shi to ainihin wanda ya fara kafa garin dagel ake ce mishi saboda duk wanda ya sarauta nan dagel ne za a ce mai to ainihin wanda ya kafa garin kenan dagel shin wannan gari na masalata shina da shekara nawa yanzu da girkawa kuma mai gari ɗaya bayan ɗaya kamar mai gari nawa yayi yanzu masalata sai in ce tana cikin shekara 270 da kafa na magabata waɗanda suka rike garin suka wuce hata kawo gare ni yanzu muna kusan kamar mutum goma sha uku wanda ya rike masallata shi wannan gari na masallata ya za a yi a kwatanta shi ina ne yake in za a kwatanta shi kamar cikin nijar shi ina na yake kamar mai saurare dai in ya saurara ya taba biyo hanya mai tahiya ya mai wadda ke zuwa kwanni muna nan daga gusumcin hanya garin yana nan da alaƙe gangan dan dutse amma yanzu da yake al'umma sun riga sun yawa ganin ya kai daidai kwalta da ka zo kana ganin an rubuta alama ta masallata kamar wace irin kalan mutane a cikin wannan gari kuma menene aikin da mutane ke yi na harkokin yau da kullum a cikin wannan gari ainihin masalata dai waɗanda suka kafa ta arna suka kafa yanzu arna suna nan sun kafa gobara sai suka zo suka kawo ziyara sai aka karbe su sai muka zamna tare da su da lokacin jahiliya suna ba ba mu almi mu ma muna ba su alimi. shi na ya sanya yanzu da goburawan da mu annan in ba ka da kane ba gobiri kana da uba wajen uwa ko wajen babanka hakan gana muke ta yanzu gabaki ɗaya abin da ya cakule duka zumuncin da ya zama guda tsakanin mu da gobura wanda shi babu sauran wata kala ko fulani ko zabarmawa tun da mun ga ana ta gine-gine to wannan kala da kace ai wannan kuma ina ganin yanzu su adda koi akwai zabarma akwai hulani kai har yarba muna da da inyamurai duka suna nan sun har zawa suna gina saboda haka garin da yanzu a takaice sai in ce maka ya kai wurin da ma baka sa tsammani ba kai mutum ko wani gari yana da abubuwa ko ta sana'a ko wani aiki wanda mutane ka yi domin fililwantar da su wani ayyuka ne mutanen wannan gari ke yi mu dai zamanannin garin waɗanda aka cewa arna ne na masalata ga baki ɗaya sai in ce nijar da najeriya kai afirka dai ina ganin inda ba a samu ba ɗan kaɗan ne wuri kaɗan ne inda ba a samu ba mu da wani aiki illa in mutum ya zo da matsala mu koma mu shiga kayayyakin waɗanda mun ka sani na kakin mu da uwayenmu mu roƙa kuma bukata ta biya wannan bisan shi muka ci bisan shi muka sha ba mu ta haya mu hita kasashen waje wurin neman kuɗi a sai dai muna ba da gudunmawa ga mutane wanda ya zan yana da matsala to in matsalar nan ya zan ta magani ce za a yi ta gargajiya akwai itatuwan da za mu hiddo mu hiddo wanga mu hiddo wanga mu haɗa mu bashi walillahi hamdu shi warke ya dawo yana mana godiya shi garin masalata mi a gare shi wanda yake bugun gaba da shi wanda watakila duk duniya in ba nan garin masalata gida ba babu inda aka samu wannan abu to tsahi wannan tsahin ina ji ne. wanda muka dogara gare kuma shi an ka san masalata da shi kuma shi ya hiddo sunan masalata duk afirka inda za a abin nan inda har aka kawo masalata to kana tsaya ka saurara mutanen garin ba su noma kiyo da kasuwanci yo da inda aka ce maka kauye kake zamne ai wannan noman da shi ka'ida ne dama kaji hausa suka ce ciniki an ne noma in rani yayi farauta to kenan wannan idan lokaci ya riga rigayi na damana za mu gyagijewa mu tafi mu neman ma iyalin mu abin da za su ci noma muke da kiyo duka muna haɗa muna yi ne ne matsalar wannan gari wanda watakila yau za a cewa kuna son in kuna samu a magance muku wannan matsalar ta kai muku matuka gaya to yanzu sai in ce faduwa ta zo daidai da zama da muna kukan babu likita yanzu ga likita gare mu muna kukan ba mu da hanyar mota ga hanyar mota ana yi muna kukan babu wuta kuma ga alama mun ga yan gidan wuta sun shigo nan suna aune aune da sunan za a samu na huta wannan muna godiya ga Allah muna godiya ga magabata waɗanda ya zan suka kama wannan abin ya bunƙasa Allah ya tsare su kuma mu abin da muka roƙo muna roƙo ta kullum ya kasance a kwana lahiya Nijar a tashi lahiya shi a bukatan akwai magana ɗaya wadda nake cewa bisa kan harkar ta al'adar tamu muna fama da mata waɗanda ke cika kan banza saboda addini namu bai yarda zina ba saboda haka ba mu son zina kuma ba mu son a yi ta saboda in mace ta riga ta yi ciki nan muke son magabata su ba mu hannu mu kore ta da cikin cikin gari saboda a samu ruwan sama isasshe amma idan muka ce a kore ta suka kiya to mu kuma za mu samu karamcin shekara wannan tabbas an sani magabata sun sani koyo an kawo ma'aikaci ya zaka kwanne in dai ya tsaya dibi tarihin kwanne wannan matsala yana ganin ta ba ku da bukatar kamar wani ko sai eje ko wasu lakwal ba ku bukatar wannan idan yana samuwa muna son a bude muna sai eje wanda yaran mu za su tsaya su karatu ba sai sun ta kwanne ba wannan in ya samu alhamdulillah game da wannan matsala ta samun kwaleji a cikin cikin garin na masalata na tunkari alhaji ibrahim abbalele wanda yake shine shugaban gundumar birnin kwanni kuma wakilin gwamnatin kasar a wannan gundumar domin jin ko akwai hanyoyin da za a bi domin a magance ma su mutanen na masalata wannan matsalar a girka musu kwaleji ko kuma sai ishi domin hana yaran su tafiya da garin nasu zuwa wani gari domin su yi karatu a wata kwaleji sai ya kada baki ya ci mini dangance da wannan bukata da suka kwatanta ya cancanta kuma za mu bi eh, hanyoyin da zai kamata ya zamanto a cima burin wannan da suka kwatanta lalle ya sai eji akwai ka'idodi wanda ake bi a gani in wurin ya cancanta a yi kwalej ko a yi ceg in allah da an wannan hanyoyin to in allah da zai tabbata saboda muna so yara su ma a dan sauƙaƙa musu yan distance cikin wannan kamar yan zirga-zirgar da ake yi ashe a zo ashe a zo cikin wuni shi ma babban shidali ne ga aikin karanta suwa. Masu mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na ƙawance tsakanin gida rediyon niyya FM da ke birnin kwanni jamhuriyar Nijar da sashen Hausa na murya Amurka inda muka kawo muku ɗan takaitaccen tarihin garin Masalata da ke cikin gundumar birnin Gwani a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar. A madadin dukkan sauran abokan aiki ni Haruna Mamman Bako ke ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu kuma ga shirin nasihar Juma'a. Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara tilbida wa ya kamata sunna na tarayyar Najeriya. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya taka matakala na mimbari sai aka ji ya ce amin ya sake takawa sai aka ji ya ce amin ya sake takawa sai aka ji ya ce amin domin matakala na mimbarin manzon Allah guda uku ne. saboda haka sabai suka ce ya rasulallah wannan addu'o'i da kake amin amin me kake nufi sai annabi ya ce ai mala'ika jibrilu da ya zo mini ce duk mutumin da watan azumin ramadan ya kama daga farko har ƙarshe ya yi ta baccinsa babu wani tashi don ya yi sallah ya yi ibada a cikin wannan wata to allah ka nisantar da shi gabar rahamarsa ma'ana gabar rahamarka annabi ya ce sai na ce amin amin fassara na biyu duk mutumin da ya samu iyayensa uwa da uba ko ɗaya daga cikinsu na raye bai yi aiki tukuru wurin kyautata musu ba har ya zamanto sun rabu da su ya rabu da su a cikin irin wannan hali na rashin kyautatawa bai kyautatawa iyayensa ba ko uwa ko uba ko dukkaninsu to shi ma Allah ya nisantar da shi gabar rahamar Allah annabi ya ce amin amin na uku duk wanda aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba shi ma allah ya nisantar da shi gabar rahama annabi ya ci amin annabi ya hana ka sauki qur'ani a ƙasa da kwana uku amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin ramadan amma kafin ramadan ba a yadda ka yi saukan qur'ani ƙasa da kwana uku ba amma a ramadan an yadda in za ka iya saukewa a ranar sauke saboda falalan watan na ya ce so da yawa mai azumi azuminsa baya kara mishi komai sai kishin ruwa da yunwa shine wanda azuminsa baya hana shi miyagun maganganu abinda ya saba yi kafin ramadan ramadan bai sa ya canja ba kenan kamar azuminsa bai kara kusantar da shi ga allah ba sai ma nesanta shi yake yi ga allah muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaba Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatinsa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a kasar. Shugaban na Amurka tare da kwamitin da ya kafa na yaƙi da cutar coronavirus sun fara fitar da tsare-tsaren da za a bi wajen maido da al'amuran yau da kullum a ƙasar, inda suke fatan ganin ma'aikata sun koma bakin aiki. ya kara da cewa akalla jihohi 29 sun nuna sha'awarsu ta ganin an dawo da harkokin yau da kullum nan ba da jimawa ba sai dai ya kara da cewa ya rage wa gwamnonin jihohin da na shugabannin kananan hukumomi su yanke shawarar maido da harkokin yau da kullum a yankunansu kamfanin srl da ke bincike kan magunguna a ƙasar italiya ya ce yana fatan nan da karshen watan nan zai samar da rigakafin cutar coronavirus kamfanin ya sanar da hakan ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar mace-mace a sassan duniya sanadiyar cutar ta covid-19 ake kuma ta rage-ragen samar da makaranta ana sa ran maganin wanda ake kira chadox 1 zai kammalu nan ba da jimawa ba inda ake kuma fatan za a yi gwajin shi cikin makonni masu zuwa shugaban ƙasar kamaru ya sanar da wani shirin sakin dubban fursunoni domin a rage cunkoson gidajen yari a kuma kare yaduwar cutar coronavirus sai dai mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa a ƙasarsa a yankin da ingila ta rena da kuma waɗanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari sanadiyar su da laifin cin hanci da rashawa ba za su ci gajiyar wannan shiri ba sannan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lura cewa shirin sakin fursunonin bai haɗa hadda abokanan hamayyar shugaba paul biya ba da kuma 'yan jarida da ke sukan lamirin gwamnatinsa. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima wato da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatarwa da Chiba Hero Dodo ne da ya haɗa mana sautin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya lafiya. bonjour, au micro Idrissa